Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keri. A jiya asabar kungiyar Boko Haram ta kashe akalla ma'aikatan gona arba'in da uku kana ta jikata wasu guda shida a wata gonar shinkafa da ke kusa da Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya. A cewar wata kungiya mai yaƙi da 'yan ta'addan tana faɗawa kamfanin dillancin labaran AFP. 'Yan ta'addan sun ɗaure ma'aikatan noman ne suka musu yankan rago a ƙauyen Kushobe, in ji ƙungiyar yaƙi da 'yan ta'addan. Mun gano gawarwaki 43 dukkaninsu an yanka su tare da wasu da suka samu munanan raunuka, in ji shugaban ƙungiyar Baba Kura Kolo, wanda ya agazawa waɗanda suka kubuta. mutanen da harin ya ritsa da su ma'aikata ne daga jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya mai nisa akalla kilomita dubu wanda suka je arewa maso gabashin domin samun aikin yi a cewar wani dan kungiyar ibrahim liman wanda shi ma bada irin wannan alkaluman wasu mutane takwas da suka bata ana tunanin 'yan ta'addan ne suka yi garkuwa da su ma'aikatar sojin habasha ta sanar a jiya asabar cewa ta kwace ikon mekele babban birnin yankin tigray Prime Minister Abiy Ahmed ya yi wa ƙasarsa da mutanenta addu'a a wata sanarwa yana mai cewa Allah musu albarka. Ya ce mun shiga Mekele ba tare da auna faran hula ba. Amma shugaban mayakan 'yan tawayen TPLF na yankin Tigray, Gibrisin Gabriel Michael, ya faɗa wa Reuters cewa ba za su ja da baya ba. Da farko Gabriel Michael ya faɗa wa Reuters cewa birnin mai yawan mutane dubu ɗari biyar na fuskantar ɓarin wuta a matakin ƙarshe na yaƙi da aka kwashe makonni hudu ana gwabzawa yanzu 'yan sandan tarayya za su kama madugun 'yan tawayin tplf kana su gurfanar da shi a gaban shari'a in ji firaminista babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a ranar juma'a cewa akwai buƙatar kare fararen hula da 'yan rajin kare haƙƙin bal'adama da ba ma'aikatan jin kai damar isa ga mabukata a cewar mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya farhan haq rikici ya barke a birnin paris a jiya asabar yayin da dubun dubatar mutane suke zanga zangan kin jinin sabuwar dokan tsaro a lokacin da ake kara samun tankiya game da duka da cin zarafin launin fata da 'yan sanda suka yi wa wani bakar fata lamarin da ya kada al'umman faransa an fara cinna wuta a wurare da dama a paris lamarin da ya sa hayaki ya turnike sama yayin da masu zanga-zangan ke nuna fushinsu a kan sabuwar dokar tsaro da ta haramta buga hoton fuskan 'yan sanda a bainin jama'a kimanin mutum dubu arba'in da shida ne suka yi tattaki a paris da kuma dubu ɗari da talatin da uku ne suka yi hakan a birane saba'in a faɗin ƙasar ciki har da bordeaux da lille da montpellier da kuma nanta a cewar ma'aikatan harkokin cikin gida waɗanda suka shirya zanga-zangar kuwa sun ce mutum dubu ɗari biyar ne suka yi tattakin a faɗin ƙasar da suka hada da dubu dari biyu na babban birnin shugaban faransa emmanuel macron ya faɗa da yammacin ranar juma'a cewa hotunan da suka nuna yadda 'yan sanda suka yi wa bakar fatan mai shirya wake michel zekla a birnin paris ya kunyata mu ya ce lamarin ya ƙara damuwa akan batun zargi da ake yi wa 'yan sanda na nuna wariyar launin fata Labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban shugaban addinin iran ya buƙaci ɗaukar matakin ramuwar gayya akan duk wanda ya kashe babban jami'in kimiyyar ƙasar a jiya asabar ayatollah ali kamaini ya yi kira ga aiwatar da jan kunni akan duk wanda ke da alhakin kisar mohsen fakhrizadeh kashe fakrizade a ranar juma'a shine karo na biyu da aka kashe wani babban jami'in sojan kasar a wannan shekara lamarin da ke bayyana raunin iran wurin kare manyan jami'anta da kuma nuna kwarewa wurin kashe su in ji wani mai sharhi iran ta ce an kashe fakrizade bai shekaru 59 ne a wani harin makamai da rana da aka kai wa motarsa yayin da yake tafiya zuwa garin afsad da ke arewacin kasar mai nisan kilomita 90 daga gabashin babban birnin kasar tehran a ƙarshe an kashe mutum hudu a wani hari da aka kai a wata unguwa da ke keɓe a lardin tsakiyar sulawesi na ƙasar indonesiya kana 'yan sanda suna farautan waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin wanda ake ganin mambobi ne na wata ƙungiya mai alaƙa da is hukumomi sun ce mazauna unguwar guda hudu ne suka mutu kana aka kona gidaje guda shida ciki har da wani gida da ake amfani da shi a matsayin wurin bautar mabiya addinin kirista shugaban 'yan sandan tsakiyar sulawesi abdulrahman baso ya faɗa wa muryar amurka a jiya asabar cewa an kai harin ne a ranar juma'a a ƙauyen limbatagowa a cikin garin sigi da ke lardin tsakiyar sulawesi da misalin karfe tara na safe agogon kasar ya ce ɗaya daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su an gille masa kai kana aka kona guda har lahira la'akari da bayanai daga waɗanda suka shaidi lamarin masu bincike na ganin mutum takwas na kungiyar masu ikirarin yakin jihadi da ake kira east indonesia mujahideen mit a takaice ne suka aikata wannan ɗanyen aikin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu duba batun alakar da ke tsakanin kafafun sada zumunta wato social media da aikin jarida. Za mu duba irin rawar da irin kalubalen da kafofin ke takawa musamman a wannan yanayi da duniya ke ciki. Yayin da miliyoyin al'umma suka raja'a a kafofin sada zumunta domin samun labarai wanda a sautari labaran kan zama ci faɗi abinda ake cewa fake news a turanci. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya samu zantawa da Malam Yakubu Musa Uba da ke kamfanin dillancin labarai Najeriya wato nan da Muhammad Ismail na kafar yada labarai da ake kira da news hawk da kuma masana ilimi a kan aikin jarida. da social media tana barazana ga kabobin yada labarai musamman ta ta yada ta ta da breaking news kamar labari ya faru yanzu kafin masu main media su buga za ga social media sun fara buga breaking news din sai dai kawai in sun buga jama'a tun yanzu jama'a sun fahimci cewa akwai labarin ƙanzan kurgin lokaci ko sun gani dai za su saurara su su tabbatar su yi amfani da su main media din wajen tabbatarwa eh hakan ta faru ko bata faru ba yanzu ka ko kaman a ce wannan zanga-zangan da ake ko wani ya kashe wasu da sauransu za a ga su social media ne za su a rahotunan amma daga baya kafin sunan midiyan su zo su tantance labarin gaskiyan me ya faru su fito da shi don na ga ta nan ne kawai dai suke barazana ga min midiya amma ban da aka dai jama'a da yawa sun fahimci cewa akwai labaran kanzan kuregi akwai labaran karya a social media so yasa an sun gani za su dan jinkirta da su tabbatar sai dai akwai wanda ba su fahimci wannan ba daga sun gani kawai sai su ci gaba da yada abu ne da dole a san matakan da za a ɗauka wajen sauƙaƙa irin wannan abu shi ya sa ake ilmantar da mutane kamar irin su akan su ku faɗi yadda za ka yi ka tabbatar wannan labarin gaskiya ne a kuna ƙarya ne kamar yako musa shi ma muhammad ismail na kafa yada labaran da hawk ya ma bayyana tasirin da ke akwai da kuma matakan da ya kamata a lura ta kafa sada zumunta din wani abu ne wanda yake za a ce zamani ne wanda an ce zamani riga wanda dole ne a tafi da shi sai dai akwai wasu kalubale kamar yadda kake kaftan kafadi akwai kalubaloli da yawa da ya zo da su musamman yadda ake mutane wanda ba 'yan jarida ba ne ba su san eh, haƙƙin jarida ba kasan matsalin ma babba guda ɗaya ita ce eh, shi wannan social media kasa kafan eh, yada labarai dinnan na sada zumunci ya mai da kowa ya zama dan jarida da wanda ya san aikin jarida da wanda bai san aikin jarida ba kowa ya zama dan jarida shine babban matsalan da aka samu sannan kuma mutum yana da wani dama wadda dacan baka isa ka yada labarai ba dole akwai wasu eh, hanyoyi da zaka bi kafin a isar da sakonka ko kuma jama'a su san abin da kake faɗi to yanzu daga ɗakin ka kana kwance in ka ga dama sai ka ce sarki kaza ya mutu wani kaza ya mutu an yi gobara a can an yi fada a can wurin da shauransu wanda kana tare kuma ba tare da wani ya ce maka kan ba to abin da yake kawo matsalan kenan wanda kuma a tsari na demokuraɗiyya da muke kusan za a ce kowa yana da dama na ya faɗi albarkacin bakin shi to sai dai kuma daman shine idan za ka faɗi dole ya kasance ka faɗi gaskiya shi yasa a ƙasashe da yawa in ka duba ko kwanan nan ma eh, trump ya ɗauki matakai ne dakile yadda ake ta yada labaru wanda yake wasu basu da tushe basu da tushe akan musamman eh, a yadda yake tunani masana ilimin aikin jarida na ganin akwai babban kalubale da wannan kafa ta social media ta kawo to amma kuma tana da nata alfanu ga su kansu 'yan jarida da ma kuma al'umma dr Adamu adamu malama ce a sashen koyon aikin jarida a jami'ar ahmadu bello da ke zaria ta kuwa bayyana tasirin social media ga aikin jarida wato haji ibrahim kafafen yada zumunta na social media kafafe ne da suka riga suka zo suka tabbata kuma dole zamani ya tafi da su domin zamanin ne ya kawo su babu yadda za a yi a ce zai kwace aikin jarida a'a social media ku cokan kanta ai kama aikin jarida ne ma'ana ma'aikatan kafafen yada labarai ya kamata su san yadda za su sarrafa su su yi amfani da su gaya ta yadda za su bunƙasa aikinsu ba wai su bashi ko kuma su bar waɗannan kafafi su zama masu kalubale ba abin da nake nufi a nan shine su kafafen yada zumunta na social media dole ne ya kasance kowace kafar yada labarai ta mallaki wannan platforms din ta mallake su ta yi kokari ta san yadda za ta sarrafa su ta ilmantar da ma'aikatanta akan yadda za su sarrafa su domin su samu su tafi da ayyukansu yadda ya kamata saboda haka abu ne wanda ya kamata kawai a rungume shi hannu biyu ma'aikatan jarida ya kamata su san cewa idan suka bar social media ya kubce daga hannunsu ya tafi kacokan hannun al'umma to a nan ne za a samu baraka amma tunda sun riga da sun san cewa su ne suke da hakkin faɗakar da jama'a labarai na gaskiya labarai waɗanda ba na kanzon kurege ba kuma da yawan jama'a da ake da su yanzu sun fi karkata ga social media to kamata ya yi su waɗannan ma'aikatan jarida su yi amfani da kafafen yada zumunta na social media a wajen rahotanninsu a wajen bibiyan al'amura na da kullum na al'umma a wajen ƙaryata labaran ƙanzon kurege da jama'a suke yadawa ta hanyoyin ba da updates akai-akai wato su yi ƙoƙari su dinga faɗakar da al'umma akai-akai ba tare da kakkautawa ba ni wannan shine ra'ayina dr adama adamu kenan malamar aikin jarida a najeriya wanda kuma koma da menene yanzu aiki ya rage ga su kansu 'yan jarida musamman ma a wannan lokaci da kafar sada zumuntan ke kara shiga zukatan al'umma. Nasir Daniya masanin ka'idojin kafofin watsa labarai da hukunce-hukuncen yada labaran karya a Najeriya musamman a kafofin sada zumunta ya yi mana ƙarin bayani. kuma laifuka da muke aikatawa a wajen amfani da wannan kafofin sadarwa na zamani wasu ko dai da gangan wasu kuma ko ba tare da sanin mu muke aikata su ba ɗaya daga cikin waɗannan laifuka suna da suna da alaka da rashin sani. Misali mutane sun ɗauki cewa shi wannan cyber crimes a uh, prohibition act da Najeriya take da dokoki ana tsammanin kamar social media da ya shafa. Kuma wasu social media mutanenmu mu ɗauki kawai Facebook da Twitter su ne social media. Amma wato abubuwa da suka haɗa da da, da, da YouTube abubuwa suka hada da email abubuwa da whatsapp din nan da muke amfani da shi duk abubuwa ne na sadarwa ta zamani uh, so yanzu za mu ɗauki misali kamar yanzu abubuwa da ake na na na racism kamar jinsin mutum da jinsin mutum sai ta wani abu da zai nuna ka hihita jinsin ka zuwa nashi ko wani abu To uh, in ka yi wani abu wanda da alaka da racism ko xenophobia irin abubuwan gada suka afku ba da daɗewa ba Afirka ta kudu game da 'yan Najeriya da sauran wasu ƙasashe 'yan wasu ƙasashe. To in ka ma mutum shi ko wani batayya ko wata magana wadda ta nuna wannan uh, bambancin launin fata ko kuma addini ko wani abu to za ka iya tafiya gidan yari shekara biyar ko kuma a cika tare kuɗin da har za su iya kai naira miliyan goma sannan akwai wani laifi da ake kira cyber squatting shi cyber squatting kaman abu ne wanda mutane a waɗanda suka san haraka kimiyya sosai suke yi kamar yanzu a misali BOA Voice of America tana da da website ɗinta ko portal da ake da yake da domain mai suna www.boahausa.com to yanzu kaman kawai daga najeriya ko daga wata ƙasa sai mutum yanzu sai ya ɗai ya saci kaman boaa sai ya ƙara a guda sai ya zama boaa hausa.com to wannan ya yi cyber squatting kenan shi ne ɗaya daga cikin misalai so in ka ari sunan wani ko ka ƙara wani sunan wani da niyyar cuta to shi kuma ka yi laifi wanda zai iya kai ka gidan yari shekara biyu ko kuma a cika tare da za ta iya kai naira miliyan biyar. sauraro a nan shirin dandali 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da Nasir Daniya yi Zahra Aminu Fage ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a gaida zara har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga maimaicin shirin tsaka mai wuya tsaka mai wuya Jama'a salamu alaikum barkanmu da haduwa a shirin tsaka mai wuya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka wanda a wannan karin zai mai da hankali a kan zaben da ake shirin gudanarwa a jamhuriyar Nijar a watan Disambar 2020 da Fabrairun 2021. Shin mai 'yan hamayya da masu mulki ke cewa ne bayan da kotun tsarin mulkin kasa ta baiwa dan takarar ta NDS tarayya bazu Muhammad izinin shiga zaben 27 ga watan Disamba yayin da ta yi watsi da takardun madugun 'yan adawa Hama Amadu na Madan Lumana. Za a ji amsar wannan da ma wasu tambayoyin na daga bakin Asmanu Muhammadu na jam'iyyar PNDS da mai duka Umaru na Model Lumana a kashi na farko na wannan muhawara da ni Sulaimu Muni Barma ke jan ragamarta. Alhamdulillahi mun gode wa Allah jam'iyyar PNDS tana cikin dan takara talatin wa'anda aka tsaida za su neman shugabancin kasar Nijar. Ƙarƙashin jagorancin shugaban jam'iyya kamar Alhaji Bazu Muhammad. Hmm. Don haka abin alfahari ne gare mu mu. Jam'iyyar Pendas Tarayya ta tace kuma ta zaɓo ɗan takara na kwarai wanda muka ganin insha Allahu za shi kai gayya tun zagaye na farko da iko ana iya cewa da yake kotun tsarin mulkin kasa ta amince da takarar bazum muhammad shikenan ku ya kwanta domin can da ana ganin kuna shakku kamar yadda wasu ke zargin ah, ba shi da cikakkun takardu na zama dan kasa duk militancin jam'iyyar pendas tarayya wanda ya san tarayya wanda ya san inda alƙibla ta sa gaba ya tabbatar da bazum dan kasa ne kuma cikakken dan kasa waɗanda ke cewa ba zun ba ɗan ƙasa ba ne mun san menene matsala guda ce matsalar nan ba wata abu ce ta hwata shi ce don yana hori ko yana balarabe wannan zancen ne amma in ba haka ba mm. ai babu wani mutum nan kasar gada zai ya ba zo zama nan kasa eh amma alhaji akwai waɗanda suka kai kara yan takara suka kai kara kotun tsarin mulkin kasa akan cewa ba su yarda da sahihancin takardunsa ba haka akwai wasu yan adawa waɗanda suka kai kara a wata kotun difa su ma suna korafi makamancin wannan saboda haka babu inda suka kawo zancen launin fata ai ina sai in tabbatar maka da cewa duk ɗan takarar kasar nan wanda ba aifa ba a cikin birni idan ka je kan nemi takarda aihuwar shi ko nationality kin shi za ka samu ansa novel wani ana tsammanin a aihe shi lokaci kaza babu takamaimiyar rana ko gari kuma da yawa 'yan siyasa ƙasar nan wa'anda suna nan suna neman shugabancin ƙasa ba a kai ta ba ni ba dauko takardun su aka sa cikin wasan ba ka gane ko in ka bincika zaka ga an yi musu takardar aihuwa rana guda kuma an yi musu nationality rana guda da takardar aihuwa da nationality an yi su rana guda ba zum mutum na wanda aka aihuwa inda aka kiyo ba a noma can cikin daji ne za a bi su da motoci lakwal ma karkashin itace suka yi babu kalas lokacin da bazum ya yi lakwal wallahi bazum inda fara ganin kalas da zo gure a cikin daji na suke tsuntsa saboda haka yaushe mutunan da aka aihuwa cikin daji za ka ce mashi dole sai ka ga takardar da aka yi mashi matarante ga zobi ta yamai ko ko matarante ta da magaram bai yiwuwa har waɗanda ke zargin bazum da cewa ba dan nijar ba ne in ka ɗauko takarda su za ka samu lalle da lalle takarda aihuwa ba su da ita da kamar ranar da aka aihe su da ranar da aka yi nationality nan bambanci kuma har suka zargin bazum ko suka zargin jam'iyyar pendas tarayya da cewa sun kawo bako duk kasan nan in ka ɗauki misali mutumin da ke kwanni kana raba shi da mutumin da ke ilil amarawa ko ko mutumin da ke maraɗi kana raba shi da mutumin da ke katsinan maraɗi yana da yan uwa can baki iyaka ne dan ɗai saboda shi na bakaci ne sai a ce bakaci na Nijar bakaci na Najeriya ne muna da iyaka tsakanin Nijar da Libya duk balaraben da a cikin Nijar kenan bai iya zama ɗan ƙasa don kaɗai Nijar tana da iyaka da Libya muna da iyaka da Algeria. Ƙara dai wajen kurkusu zance zanci ya wuce an tabbatar da ƙarya suke ba izinin lahi ta'ala alƙalami ya bushe. Eh, prefe jam'iyyar pnds tarayya eh, za ta je zaɓe ɗan takarar bazum muhammad duk da irin cece kucen da ke tattare da takardunsa na zama ɗan ƙasa a yayin da aka yi watsi da takardun naku ɗan takara hama amadu. lalle ka yi zance an ce an dan mu har yanzu almara ta gare mu a ce Hama bai takara niger eh, shi na ba mu mamaki sosai saboda ba a bi ka'ida ko guda ba ko misalin zaratin saboda an yi muhammad shari'a a ce an kama shi shekara guda hamma ya zo ya shigar da kara kuma dokoki na ƙasa suka ba shi damar shi shigar da kara da inda kuma ka shigar da kara zancen wannan an kama ka shekara guda babu shi don haka bai kamata ba ko misalin zaratan a ce hama ba dan takara da ba e kaga dan haka muke cewa shi wannan mulkin abin da suka ga dama kuma duk wani ma'aikaci mahi yawanci dole su yi abin da suke so saboda in baka yi ba ana yadda shi akwai shi suke shari'a sun kama gaskiya ran nan ba su kwana ba tadda su an kai to don haka dole ne in jijiyoyi sun kai tsaye waɗanda sun kai tsaye da cinansu sun kace mu ne ke da gaskiya saboda akan muna da gaskiya mu shinshina musu saboda ba kowa baka iya yin wannan mm. mahi yawanci kuma da yawa eh, ba su bi sai su bi wada aka ce musu su yi kuma ai kaga hassan dika na eh, na sun zo sun hito sun yi magana a kai dan ba a ba su dama su yi aikinsu wannan zancen gaskiya kuma kowa ya sani zance kuma na bazum kaga yadda suke son su kama gana don fara fata ya eh, hama yin ka shi ai na don ba zancen laraba na aka yi ba ba zancen hillani ba ba zancen buzaye ba zance ne doka ta ƙasa ta ce wanda zai takara sai ya zamanto cikakken dan ƙasa ana nuhin wanda shike uwa ta ko uba ne dan ƙasa na in ka ɗauki takardun bazum waɗanda ya a 1985 da ka dibe su kai kan kanka ka san na ƙarya na babu gaskiya ciki saboda wadda aka ce ta aihe shi shekara goma sha shida a tsakani ne da ita shi kuma alhali shi ne na bakwai cikin fami'i ne to a ɗauki ma akan shekara guda guda hidda bakwai cikin sha hudu tara da shekara tara za ta aihuwa ina ka samu duka waɗannan bayanai yau takardar duniya duniya ai abu bai ɓoyuwa kuma an hiddo su an gwada su kuma suna nan suna yawo inda zancen ƙarya na da sai a ce mana ƙarya na ko ina wanda ya kawo shi a bishi duk babu zance na gaskiya duk abin da adawa ke haɗi ko in ce lumana ko kuma wasu fartuttuka bisa kan bazum tabbab babu shakka haka nan da. Mm, takardun da kuke shakku a kansu um, ya bayyana cewa shi da kansa ba zum su ne waɗanda ya saba shiga zaɓe da su saboda wajen so biyar yana zuwa majalisar dokokin kasa. Ka san zama ɗan majalisar dokoki ba a ce ba sai dole ɗan ƙasa cikakke in kana da nationality wadda kaka iya samu ko ta hanyar kayi armi. Mm. idan eh, in kana da mata nigerian tana iya ta baka nationality ko kuma kayi da an baka nationality wannan shi na iya hisa ka zam dan majalisar dokoki ko kuma ka zam ministar cikin kasa kamar wanda ya saba ai kaga kullum an kai mai tambaya sai ya ce yayi sandika yayi minister yayi dan majalisa ba wannan zance na akai ba zance ne ake na dan kasa cikakke wa ubanka wa uwarka wadda an Nijeriya. Haka kundin tsarin mulkin kasa ya ce haka constitution ta ce. Article na arba'in da bakwai haka ya ce. Kenan inda gaskiya ake yi sa'ad da duk an ka kai takardu dan da ka dibi takardun ko shekarar da an kai su a 1985 kaga an rubuta komin babu komin ga wannan lokaci duk takardun jabo ne amma kuma kotu ta amince da su kotun tsarin mulkin kasa ba saurari karar da wasu shugabannin adawa suka shigar akan yo wannan kurkon sena in mu da jama mun kai watsi da ita ba mu yarda da ita haka sai ni takardun nan na bazu in ka dibe su ka dibe extra de naissance 85 kai yi shi sa national service civic eh, tawa sannan akwai takarda ta wadda an kai mai satuka de notoriety wanda su aka ka temuwa a ce a 1967. Mm, yan tarayya na ganin cewa kawai ba wai magana ba ce ta eh, rashin mallakar eh, sahihan takardu illa ba ɗinnan din nan tsoron su kuke kuna ganin kamar idan aka je wata tun zagayen farko zai lashe zabe in akwai waɗanda ke tsoron a yi zabe a je zabe na gaskiya su ne saboda fi sabilillahi suka tsoron hamma sun tabbatar da 'yan an kashe zaɓe babu shakka sai hamma ya kashe su. To masu nan za mu dakatar da wannan shiri a yau ku biyo mu a makon gobe domin jin ci gaban wannan fafatawa inda za mu ji shin wace irin rawa ce shugaba isu muhammadu mai barin gado zai iya takawa a nasarar da pnds tarayya ke cewa za ta samu a wannan zaɓe da mai model lumana ta 'yan adawa ta dogara don kawar da wannan jam'iyya mai mulki daga karaga a madadin jagoran shirin tsaka mai wuya aliyu mustapha sokoto da bakin mu asmanu muhammadu na pnds tarayya da muhammadu mai duka na model lumana ni suleiman muni barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai an jima. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Za mu fara ne da sakon Murtala Ibrahim Zangon Daura, wanda ya ce Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Na bayyana takaici na akan bayyana jihar Katsina matsayin jiha ta uku wacce take cikin talauci ganin yadda 'yan jihar katsina da tamanin uku ne suke rike da manyan makamai a gwamnatin buhari salam ya hausa albarkacin ranar yaƙi da cin zarafin da ake ci gaba da yi wa iyayenmu mata muna kira ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya tare da gwamnatocin ƙasashen duniya da su hanzarta kafa doka mai ƙarfin gaske wadda za ta rinka yanke hukunci nan take ba da wani ɓata lokaci ba ga dukkanin wanda aka kama da laifin keta mutuncin 'ya'ya mata a cikin birane da ƙauyukan ƙasashen mu baki ɗaya. Sako daga Ali Usman Taka Lafiya da Sani Mai langalange da Alhaji Zaidu Bala Kofa Sabuwa. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchin Najeriya. Ya ce Salam ya Hausa tabbas matsalar rashin tsaro na nema ta gagara kundila a mu Najeriya musamman a yankinmu na Arewa na kira ga 'yan uwana 'yan najeriya mu dage da addu'o'in neman zaman lafiya a mu najeriya da ma duniya baki daya shi ko malam usaini dangote karaso daga jihar yobe cewa yi salam voa hausa dan allah ku bani dama a madadin al'ummar garin karasuwa ta jihar yobe don mu mika sakon ta'aziyar mu ga daukacin al'ummar jamhuriyar nijar bisa rasuwar tsohon shugaban kasar malam tanja mamadu wanda aka yi jana'izarsa a yau alhamis da fatan allah ya sa mutuwa hutu ce a gare shi da ma al'ummar musulmi baki daya sai kuma sakon shehu adamu jau wanda ya ce to mun ji wai gwamnatin najeriya za ta buɗe yakokin ƙasar tamu da ta rufe na tsawon lokaci sai mu ce allah ya sa hakan ya tabbata domin dai jama'a sun ji a su sosai sakamakon rufe yakokin da gwamnatin ta yi a ƙarshe sai sakon yakuji matar amadu abacha macin jihar yobe wacce ta ce zuwa ga voa hausa a kullum ranar allah matsalar taɓarɓarewar tsaro ƙara kamari take a arewacin mu najeriya inda 'yan bindiga ke kaddamar da hare-hare ba gaira ba dalili akan al'umman da basu san hawa lantana sauka suna kashe masu karar kwana suna kona gidajen mutane suna maida bayan allah 'yan gudun hijiran dole tabbas gwamnatin najeriya ta gaza wajen kare rayukan al'ummarta da dukiyoyinsu so madalla masu saurare Nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.